سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد za mu tashi darasi na 39 a cikin karatunmu na alfiya ta imam suyuti ta ulumul hadith yau 17 ga watan jumadar hula hijira ta 1439 wadda ta yi daidai da hudu ga watan biyu shekara ta 2018 ta miladiya muna cikin wato babin mantukbal riwayatuhu wa manturat za mu tashi baiti na 284 na'am sallallahu alaihi wa sallam
فيقول المؤلف رحمه الله ويقبل التعديل أي الراوي والتدريب
a baitin kunako? ok ba a karanta baitin ba
ويقبل التعديل من عبد ومن أنثى وفي الأنثى خلاف الذكر na'am yace wa yuqbalu ta'dilu min 'abdin wa min unsa wa fil unsa khilafun qad zukin Mm. wa yuqbalu ta'dilu min 'abdin wa min unsa wa fil unsa khilafun qad zukin ana karban at-ta'dil wato hukunci akan rawi da cewa adali ne min 'abdin idan yazo daga bawa wa min unsa haka ma ana karbansa wa min ana karba daga mace wa fil unsa khilafun qad zukin amma a wajen karbansa daga wajen mace khilafun akwai sabani qad zukin ay qad ulim da aka san shi qad zukin ay qad ulim shine ma'anar zukina wannan yana gaya mana a wannan a wannan baitin shine wane ne wanda ake a akan wanda ake karban kaulinsa maganarsa a wajen aljarhuwar ta'adi shi ne idan suka yi menene hukuncin karban at-ta'adil wa kadhalika at-tajrih idan yazo daga bawa da kuma mace to shine yace ana karba daga gare su domin babun su babun riwaya ne kamar yadda ake karban riwayar bawa da mace haka zalika za a karba ba tabbatar da haƙƙi ba ne ko kore shi balantana a yi ishi a sharɗanta zukuriya da hurriya kamar yadda ake yi wajen shaida to nan yana ɗaya daga cikin inda aljahuwar ta'adil ya saba da taskiyar shuhud da taskiyar masu shaida saboda shi a cikin shaida ana tabbatar da haƙƙi ga wani a hana shi ga wani to wanda aka hana shi idan ya zamanto shaida tana da nukusa ne kamar tunda kaga hurriya nukusa ne ta waya ce sifar matanta ita ma ta waya ce to idan ta zo da wani wato a cikin yadda yake a cikin ɗabi'ar ba wai cewar wannan ya nuna kan cewar mace tana da wani tawaya ba amma tunda Allah ta'ala haka yace an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra akwai wannan tawayar wajen mace namiji yana ganin ta da tawaya bata kai shi cikar mallakar hankali da sauransu ba to saboda haka wajen shaida ba a karban a ba a karban maganar da yake ba ba a karban shaida wanda yake mai nukusani to amma da ikil at-ta'dil wa tajrih babin sa ba babin shaida bane babin riwaya ne sai ake karba daga wajen bawa da mace yace amma a wajen mace akwai sabani da aka sani na'am
ويقبل التعديل أي الراوي eh ana karban ta'adili hukunci akan adaltawa garawi والتجريح haka nan ma tajrihi wato suka من عبد daga bawa wato bawa wanda yake kinnu أي قن ai kinnin shine kinnu ijmal abdullah ko kun san shi kinnu wato abinda ake nufi da alqin shine wanda yake ba shi da wani sha'ibatul hurriya eh ba wanda aka yi masa mukataba ba ba kuma wanda aka yi masa tadbir ba ko mudabbar wato ba shi da wani alamar ba shi da wani reshe da wani bangare na yanci ba shi da wani sofa ne eh to ai shi din ne sofa ne wanda za a zare shi daga ciki eh gaskiya ne eh eh ba wa kinnu na'am kuma ana karɓarsa min unsa daga mace hakanan mata na'am saboda ana karɓar labarinsu tunda ana karɓar labarinsu za a karɓi ta'adil da tajrif daga gare su wannan shine ta'alili shine dalilin da yasa shi dalilin wannan kaulin amma a wajen karɓan yin ada wato hukunci da adala wanda mace ta yi da hukunci da jarhi akwai sabani da aka sani wa wato ma'ana an san wannan sabani to ga bayanin sabanin nan alqazi abubakar albaqillani ya ruwaito ya hikaito daga mafiya yawan fuqaha'u daga ahlul madina da waninsu cewa ba adam alkabuli minhum minhum minha a adam alkabul minhum daga gare su daga gare su minhum din ya fi na'am eh to amma ai alqabul wato minhum ai minhum yani alqabul as-sadir minhum min din ibtida'ul ghaya ce amma ai ba da gare ta ake karba ba afwan adam eh gaskiya ne min hani sai dai zaman to inda inda sune inda min ahlil madina adam alqabul sai a ce indahum na'am gaskiya ne minha minha asah na'am eh to adam alqabuli minha na'am la a cikin riwaya wala a cikin shaida amma baya musu muwafaka ai ahlul madina din aktarul fuqaha min ahlul madina haka lakin la yuwafiquhum fihi a cikin wannan kaulin domin shi ya yanke da cewa za a karba الخطيب البغدادي يكف حجة أكان قبولي له أين القبول صلى الله عليه وسلم ده تنبير النبي صلى الله عليه وسلم قبريرة أكان عائشة أشين كسر إفك كو أحاديث kamar yadda sayyidina ali yace in tas'alil walida in tas'alil walida tasduquk in ka tambayi ita wannan kuyangar za ta gaya maka gaskiya ya tambaye ta kin ga wani abin kokonto akan aisha ta ce wallahi ba ta gani ba to kaga wannan itimadin maganar ta ce wajen ta'adili ko to qala khatib yace sabanin asabil murahiq wato yaro wanda yake yazo gab da balaga ba a karban hukuncinsa da adala ijma'an bisa ijma'i sai ya balaga saboda abinda a to menene me yasa ba a karban hukuncin yaro ana amma ana karban riwayarsa amma me yasa ba a karban ta'dilin sa hmm adamu taklif to inda an ce ta'dil din inda an ce ta'dil din ikhbar ne labari ne ai taklif sharaɗi ne na karɓar labari da mutum ba ana karɓar riwayar yaro ba idan ya zama to yana da tamiz to wannan ba a ce fa murahik na'am la la la fi tahammul sahih wajen fil ada sai ba ajal bulu na'am wannan mungkin zai koma ne zuwa ga shaidar yara ko an ce ba a karɓar ko da yake kowace muna rinjayar da cewa shi babin jihar wata adil babin riwaya ne ba babin shahada ba akwai wanda ya karanta wannan alfuruk din na karafi alfarq baina riwaya wa shahada ina ta gaya muku karanta akwai wanda suka karanta ba wanda ya taba karanta ba wanda ya karanta alfa ba tura alfuruk ba alfuruk yana da girma juz'i hudu ne juz'i hudu ne amma yana cikin shamila kuma yana cikin waqfiya ku nemo shi karanta ku ji na'am na'am ya ce wai shi wani sunan mai yau ne ya zunan shi wannan mutum na bayyana barira wala ibn namanta amma ibn hajar ibn hajar ya ambace shi a wannan hadisin na yadda yake tabinta loko-loko ya ta masa kome za a ji talibi ga inna Allah ya wannan ilai rajo muhajir umu kais shi fa kasan fa babu fari waya fa maganar malaman tarihi ne ba isnad maganar malaman tarihi ne aye ana ta faɗa ya shahara amma maganar tarihi malaman tarihi ne babu ba isnad na'am
wa qaddim al-jarh wa law ajjalahu akthar fil aqwa fa in fassalahu fa qala min mutaba aw nafahu bi wajhihi qaddima man zakkahu na'am yace wa qaddimil jarha ka kaddamar wato idan aka samu jarh wa ta'dil sun hadu a cikin rawi guda daya to qaddimil jarha wannan shine abin da ake cewa ta'arudul jarhi wa ta'dil tace mas'alar ta'arudul jarhi wa ta'dil idan jarh wa ta'dil suka ci karo yace wa qaddimil jarha ka kaddamar da jarhi akan ta'dil walau addalahu aktharu ko da waɗanda suka yi hukunci akan rawin da adala sun fi yawa fil akwa a magana wadda take mafi ƙarfi ai ma'ana mafi inganci domin aljarihu yana da ziyadatu ilm mai adali yana cewa adali ne kaga mai jarhi ya muwafaka da shi akan zahirul hal amma shi ya kai ya zuwa ga batinul hal wanda mai ta'dil bai sani ba saboda kaga yana da ziyadatu ilm wa man alima hujjatun ala man lam ya'lam wanda yake da sani hujja ne akan wanda bai sani ba na'am a a wancan idan aka samu jarh wa ta'dil mubham ko mufassar shine muka ce idan suka zo ko dai su zamanto kowannensu mubham ne ko kuma kowannensu mufassar ko kuma ta'adil mufassar jarh mujmal ko jarh mufassar ta'adil mubham muka ce me muka ce zamu rinjayar maganar ibn hajar ko za a karbe su mubhamai ne sai dai idan wanda aka yi masa aljarhi din ya zamanto idan wanda aka yi masa wanda aka yi masa jarh mubham idan ya zamanto hala'an ta'dil afwan za a karbi at-ta'dil mubham wal jarh mufassar sai dai idan wanda aka yi masa jarh ba shi da wani ta'dil to sai a karbe shi ko muham ne wannan shine al-asah ko ga shi ba shi ne ya ce ba a wajar huwa ta'adila mutlakan ra'au qabulahu min alimin ala asa malami wa man bi ijmalin jurih na
fa in fassalahu idan yayi tafsiri mai yin jahi wanda ya ja da ake kaddamar walau addalahu aktharu man fa in fassalahu idan yayi tafsilin sa wato mai yin ta'adil din idan ya bayyana shi faƙala sai ya ce min hutaba ai ya tuba daga wannan jar'i aw nafahu ko ya kore wannan jar'in bi wajhihi da dalilinsa ai da hanya wadda take an karbe ta uddima man zakka sai a kaddamar da wanda ya masa gaskiya wanda ta ga nuna yayi muwafaqa da shi akan ta'dil amma yana gaskiya da shi na'am
وإذا استمع في الراوي جرح وتعديل idan jarfi da ta idan al- suka da adaltarwa ya ta- ya haɗu a cikin rawi guda daya قدم الجرح على التعديل to ana kaddamar da aljarhu al tadi
ولو كان من عدله أكثر عددا من الجارح to kaga in kace walau kana in kaga dole kace aksara inna walau addalahu aksar wannan shike sai ka bashi a marfu'in sa amma da ya fada yace walau kana koda wanda suka addatar da shi aksara sun fi yawa aksar adadan sun fi yawa min jari daga wanda ya masa jari na'am في القول الأقوى a magana wadda take mafi karfi أي الأصح ai mafi inganci a wajen malaman fikihu da malaman usuli نقل عن الجمهور kuma haka aka rawaito wannan daga mafiya daga jumhurin malamai wato taron ta- taro mai yawa na malamai لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المؤدب domin tare da mai yin sukan ka- yana da ƙarin ilimi wanda mai adaltarwa bai hange shi ba
ولأنه مصدق للمؤدب فيما أخبر به عن ظاهر حاله kuma saboda cewa shi ya gaskata mai yin ta'adil din akan abin da ya bada labari da shi na zahirin halin rawi ya ce eh na yadda ka ce adali ne nima na yadda adali ne amma na san abin da baka sani ba إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه sai dai ya shi yana bada labari akan al'amari wanda yake boyayye da ya buya da shi mai yin ta'adil ya sani ba
وقيل to alqawa muqabilul aqwa wato shine muqabilul asah dai kaulin wanda yake ba shine mafi inganci ba shine إن كان عدد المعدل أكثر من الجارح
in idan adadin waɗanda suka yi adalta suka yi hukunci da adala ya fi yawa bisa adal- adadin waɗanda suka yi suka قدم المعدل عليه to sai a kaddamar da mu'addilu alaihi sai a kaddamar da shi akan wanda ya suka لأن الكثرة تقويها له domin yawa yana karfafa halinsu وتوجب العمل بخبره kuma yana tana wajabta a yi aiki da labarinsu وقلة الجارحين تضعف خبره kuma ƙarancin masu yin suka yana raunana labarinsu وغلبه الخفيف amma im al-khatib al-baghdadi ya ce wannan magana galabi لأن galabi ce kuskure ce
لأن المعدلين domin masu ta'adili وإن كثروا ko da sun yawa لم يخبروا عن أدل ما أخبر به الجارحون ba su ba da labari akan abin da yake wato abin da aka rasa shi akan abin da wanda suka yi suka ya zama to ba shi bane tunda su wanda suka yi suka a su masu yin ta'adi ba suna ba da labarin abin da zai warware abin da ba su suka suke ba suna adalai muna ƙara masa malayi abin da suke faɗa abin da suka sani ne ba abin da zai warware ta su magana ba eh
ولو خبروا بذلك
da sun ba da labari da wannan لكانت شهادة باطلة da sai ta zamanto shaida ce matatta على نفيهم a bisa korewa a bisa kore abin da yake a ya riga ya tabbata وقيل wakila a wani kauli kuma alkawar shi ma dai wannan duk muqabilul asa يرجح الأحفر yurajjihul ahfar wato ana rinjayar da wanda yake muhadda
وقيل wakila wani kaulin kuma يتعارضان to sai ya zamanto sun ci karo da juna فلا يعمل بأحدهما ba za a yi aiki da dayansu ba إلا بالمرجح sai da murajje sai da abin da ke rinjayarwa sai da abin da zai rinjayar da wani bangare وهو محكي عن ابن شعبان an rawaito wannan daga ibn sha'ban من daga المالكية cikin malaman malikiya
an ake cewa wata irin wani da aka ce wata rana wani malami ya zo Na.
wajen imam malik eh zai ɗauki hadisi guda saba'in ba zai rike labarin da aka ce zai ɗauki hadisi guda su shi malamin zai zai ba zai ba imam malik hadisi mm, sai wani ya ya zakar da shi ya ce a wannan sharar buka sharar buka wani mm. sai yadda shi a to shi malik ai shi malik da sharbu fam ai ba malik ba kowa ma amma shi malik a abin nan ya ga shi malik yana ya ga wani malami na hadith yana riwayar hadisi mutane duk suna tsaye suna karɓar riwaya da wajen sai ji karɓa da wajen sai ce ba haka ake ba da ilimi ba yana ba da hadisi a kan hanya mutane duk an tsaya ana rubuta a allo sai ce ba haka ake ba da ilimi bai girma ya girma shi saboda bai girma ma hadisin manzan Allah ta zallama alaihi wasallam inda ya cancanta a girma shi ba malik yana da abin nan misali wannan sheikh abdulaziz ah, rahmatullahi alaihi ya ce idan aka samu ta'arudul jihar wata adilan hanyoyi hali na farko ya zo daga wato a malami daya mutum daya yau ya hukunta rawi ya ce adali ne kuma aka samu wata riwayar ta ce ba adali ba ne kaga an cika sun cika rubi daga kuma imam wani hali na biyu ya zamanto daga aksar min imam waɗansu su ce adali ne waɗansu su ce ba adali ba ne waɗansu ce fiƙa ne waɗansu ce ba fiƙa ba ne to idan daga mutum ɗaya ne to idan kana yumkinul jam za a iya haɗa maganganun da baki ɗaya to sai a yi jami'a yanzu kamar misalin da ya kawo kamar da abin da aka rubuto daga yahya ibn ma'in yahya ibn ma'in na ah, idan eh, nan yake cewa إذا تعارض الجرح والتعديل الصادران من إبان واحد فل- فلذلك حالتان الحالة الأولى أن يتبين تغير اجتهاد الإمام في الحكم على ذلك على ذلك الرأي فالعمل حينئذ على المتأخر من قوله من ذلك قول عباس الدوري في ترجمة الثواب بن عتبة سمعت يحيى يقول شيخ صدق يحيى بن مالك يجي شيخ صدق فإن كنت كتبت عن أبي زكريا عن عن أبي زكريا فيه شيئا أنه ضعيف فقد رجع أبو زكريا وهذا هو القول الأخير من قوله Eh, wato ya kaga watakila mutum zai gani ya ce a shi wannan tsawon ibn utba ya ce shehu sirrin kuma sai ya sake gani ya hafin maɗin da ya ce tawaf ibn utba ba'i to in bai ga wannan maganar ta abbasin dori ba kaga sai ya ce ya zai jami tsakanin wannan to amma abbasin dori wanda yake yana da wanda suka fi kowa ne zai ta a ya hafin maɗin gashi ya zo ya faɗa ya ce idan da na rubuta daga yahaya ibn malik daga abi zakariya shine yahaya ibn malik cewa shi wannan tawab ibn utba da'if to ba daidai bane faqad raja'a hada huwa qawlul akhir tunda ijtihadi tunda abin yana ijtihadi ya kan canza an fahimta in ya bayyana cewa ijtihadin sa ya canza ka dai yusaru ila al-qawlul akhir al-halatu thaniya Allah ya tabayyana tadayyur ijtihadi imam fi hukumihi ala rawi in kuma ba bai bayyana ba cewa ijtihadinsa ya canza to a gashi za a yi aiki za a yi a bisa wannan tartibi na farko shine an yi tsabar jam'u bai nan kaulayi kamar yadda ka'ida da ke aljam'u aula min tarjibi in za a iya yin jam'u saboda in kai jam'i za ka yi aiki da dukkan maganganun guda biyu ko كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا لا مطلقا أقول التوثيق والتضعيف النسبي منين النسبي abinda a turanci ake ce ma relative wato in ka hada shi da wani fiqa ne ka bai hukunci a kansa amma ya hukunci in ka hada shi da wani ko kuma ce wa in ka hada shi da wani da izi e ko kuma ya ce wa wa fulan asabu min fulan eh? wannan tawdif ne mutlaq ai ai tawdif ne mutlaq ba nisbi ba ne nisbi shine ka kamanta shi da wani yanzu ka ga misalin wannan a wani lokaci zai ce fulanun sika amma ba yana nufin man yuhtaju bi hadithi ko kuma ya ce fulanun da'if amma ba yana nufin man yudha'afu hadithi ba a yanzu kamar misali da misali zai bayyana da yau kamar aka in yankin aka ce masa me za me za ma ta kulu fi fulani wa fulani wa fulani a gaya masa sunayen mutane sai ce fulanin fiqa wa fulanin bai ba yana nufin fiqa ba yana nufin da ya ce bai ba yana nufin bai ba za a karbe shi ba wato in ka hada shi da waɗannan shi ne ifi ne a cikin sunansu na nisbi nisbi shi ne ai a taufir wata wato a ta'adil wata jiri a nisbi a taufir wata nisbi su ila usman dari sa'ala usman dari yahya ibn ma'in an al-ala ibn abdurrahman an abihi ala ibn abdurrahman muna ganin da cikin musulmi ko maulan sauraka قال فقال ليس به بأس قال قلت هو أحب إليك أو سعيد البغضري قال سعيد أنفق والعلاء ضعيف
بالنسبة إلى سعيد kaga tunda can yace laysa bihi ba'as to da kaga wannan ba cin karo da juna bane to kaga wannan shine jam'u bainal qawlayn kai jam'u ai in ka ce za ka ɗauki shi al'ala fi haddi za ta laisa bihi ba'as wannan taufiq ne wanda yake ba nisbi ba ba muƙayyad ba taufiq ne mutlaq ya wasaɗa shi mutlaƙan ya ce laisa bihi ba'as to amma da aka tambaye shi bin nisba li sa'id al-maqburi sai ya ce sa'id awthaq wal ala da'if فتضعيف ابن معين للعلاء إنما هو بالنسبة لسعيد المقبري وليس تضعيفا مطلقا تو إذا لم يكن الجمع إذا بذاك إيه جمع سكان قولين با تو سيكا قوكرين ترجيه سكان بالقرائن da qara'in daban-daban kamar ya zamanto wanda ɗaya daga cikin almajiran da suka ruwaito daga wajen malamin ya fi lizimtarsa daga wanda ya ruwaito saɓaninsa sai ka kaddamar da maganar wanda ya fi lizimta ya fi daɗewa tare da shi bisa wanda yake shi kawai a watakila majalisi ɗaya ko biyu ya ji domin wanda ya lizimce shi ya daɗe tare da shi idan ma hadinsa ya canza zai san abin da yake shi ne na ƙarshe na kamar yadda yake kamar yadda ake kaddamar da riwaya ta Abbas Duri an ibn Ma'in li tuli munazamatihi lahu to idan lam tujad qarinatun fa idan babu wata qarina yurajjihu biha fayukhadhu bi aqrab alqawlayn ila aqwali ahli an-naqd wa bil akhass aqwali al-a'immah al-mu'tadilin idan ya zama to babu qarina da zaka yi tarjihi tsakani to sai ka duba tsakanin waɗannan kaulukan guda biyu nasa da suka ci karo da juna wani ƙauli ne ya fi dacewa da abin da sauran malamai suka faɗa musamman kuma a cikin malaman nan al-mu'tadilin ɗan tsaki domin su kamar yadda za mu gani masu jarhuwar ta'adil an kasa masu tabaqat akwai masu tsanantawa al-mutashaddidun akwai al-mutasahilun akwai al-mu'tadilun to al-mu'tadilun su ake su sai ka duba ka gani wace magana ce daga cikin maganganun na malamin guda biyu da suka ci karo da juna wacce ce ta fi dacewa da maganar masu al'i'tidal ma ɗan tsaka-tsaki ɗan tsaka-tsaki ba masu tsanantawa ba masu sassauci ba me suka ce mafiya yawansu to abinda suka faɗa idan sun ce fiƙa ne kuma ka ga a cikin maganganun wanda ka kasa rinjayarwa akan maganar shi malamin da maganarsa suka ci karo wanda ya ce fiƙa ne sai ka ce to wannan shine abin rinjayarwa don maganarsa ta dace da maganar sauran malamai wanda ku ya ce da ibne sai ka ce a'a wannan maganar tasa ta zama to shazza ta saba ma aktaru adadan to idan kuma haka ta ƙiyowa fa idan ta'azzara zalika yaya za a yi to shine at-tawaqquf sai kai tawaqquf sai kai at-tawaqquf hatta yadhhara al-murajjih saboda haka a takeice idan jarh wa ta'dil mirka idan jarh wa ta'dil ya ci karo da juna daga malami guda daya alal misali mu dauki yahya ibn ma'in menene farkon abin da mutum zai yi ko ishihadin sa ya canza ko bai canza ba idan ishihadin sa ya canza sai me me za a yi sai a dauki na karshe sai a dauki magana ta karshe to idan haka kuma bai bayyana ba idan cancanjin ishihadi bai bayyana ba ya za a yi aljam'u tukun sai a ce za a iya yin jam'i tsakanin maganganun ya zamanto sun ɗauki ma'ana ɗaya shine kamar ya zamanto cewar ya yi jarhuwar ta'adil nisbiyan kaga za a iya mayar da su ma'ana ɗaya kamar wannan wanda ya ce al'ala ibn abdurrahman laisa bihi ba'as kuma can ya ce sa'id authaq wal'ala da'if kaga nan ya ce can ya ce laisa bihi ba'as nan ya ce kuma da'if sun ci karo ko ba su ci karo ba to amma za a iya yin jam'i dan abin da yake nufi da ya ce al'ala da'if a yana nufin in aka kamanta shi da sa'idul maqburi saboda haka kaga hukuncin laisa bihi ba'as shine abin karba aqwa minhu eh shine to idan lam yakun aljam at-tarjih bi murajjih menene murajjihat din qara'in menene misalin wata qarina daga cikin qara'in wanda ya wanda ya fulzinta a kaddamar da riwayarsa daga cikin wa daga cikin almajiran da suka yi riwaya to wanda yake nuna kan cewa kenan kaga idan za ka yi a in za ka nakalto riwayoyin jarhuwar ta'adil shi ma sai ka duba isnadin ya zuwa ga limamin ga shi malamin isnadi ba kawai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ake duba shi ba isnadi har ga malaman jarhuwar ta'adil ana dubawa yanzu kamar yahya ibn ma'in yana da ruwat da dama akwai abbasu duri wanda shine yafi shahara akwai ibn abi khaythama akwai ibn muhriz suna nan ruwa kowanne ya yi riwayar maganganun yahya ibn ma'in a jarhuwar ta'adi haka zalika imam ahmad akwai 'ya'yansa akwai abdallah akwai salih akwai marruzi abubakar marruzi akwai harbul kirmani ga sunan kowa da irin masu riwayarsa kuma wato wannan hata ma littattafansu da suka yi domin kamar shi ya haya ibn ma'in akwai a tarih nasa riwayatul duri akwai a tarih riwayat ibn abi haythama wa haka to saboda haka sai ka duba su kansu daliban wanne ne yafi sai ka kaddamar da wannan yana daga cikin qara'i to idan tarjih ba zai yi ba fa yawa sai a ga wani kauli ne ya dace da maganar mafiya yawan malamai mafiya yawan malaman nan kuma waɗanda malamai za a duba al-mu'tadili al-mu'tadili hasan kun rike to a sai in bai yiwu ba kuma at-tawaqquf a afwan wannan taba'an nan mun ambaci kauluka guda uku ko kan cewa wa qaddimil jarha walau addalahu aktharu min aktharu fil aqwa mun ce al aqwa shine a kaddamar da al jarh al-mufassar taban ana nufin al-jarh al-mufassar ne ala ta'dil mutlaqan al-qawl ath-thani shine wanda yace waqila in kana adadul mu'addil يقدم المعدل عليه أما إن كان العدد زيادة كو أكثر ما عن طائف يقدم التعديل على الجر إذا كان عدد المعدلين أكثر يقدم التعديل كو شيني ونا ما هكاه الخطيب البغدادي عن طائفة من أهل العلم القول الثالث شيني يقدم الأحفظ كو ونا البلقيني شيني حكاير ونا سنة القول الثالث يتعارضان فلا يقدم احدهما على الاخر الا بمرجح wannan shine abinda ibn al-hajib ya hikaito war rajih yu anna al-asl taqdim al-jarh al-mufassar ala al-ta'dil lakin dhalika laysa ala itlaqihi bal huwa muqayyad bi dawabit al-jarh wa al-ta'dil kama sayati bi awni Allah ta'ala saboda haka al'akwa shi ne yi ƙaddamu jarho alattadil ko? ɗaba'an akwai ƙauli da yake cewa idakanar ta'adil idakanar jar mubhaman yi ƙaddamu ta'adil to shi ma wannan magana da ya ce ana ƙaddamar da aljarhul mufassar alattadil al-mubham ana ƙaddamar da shi shi ma wannan ƙa'idar laisa ala itlafi ba a haka take ba saki ba kaidi ana kayyade ta da zawabitul jarhi wa ta'dil wanda yake shine abinda yake cikin wannan littafin na malamin mu duk waɗannan abubuwan da ya faɗa ka'idodin na zawabitul jarhi wa ta'dil sune za su sanya ka kasancewar a zaka karbi wannan ka'idar ko ba za ka karbe ta ba ma'ana za ka kaddamar da aljarhul mufassar ko ba za ka kaddamar da shi ba a wani hali ne za ka kaddamar da shi a wani hali ne za ka kaddamar da jarhul mufassar ala ta'dil a wani hali ne kuma ba za ka kaddamar da shi ba su ne da wabitul jarh wa ta'dil to za mu gani abubuwan da ya kawo su a ban san na tunani ne mu karanta bawabit dinnan ko kuwa don saboda na cikin haira mu karanta bawabit aljarh wa ta'dil mu tsaya a wannan gabar mu karanta bawabit din kawai ba littafin gaba ɗaya ba don bawabit din kusan a 20 da wani abu ne mu karanta su sannan mu ci gaba da littafin ko kuma kawai mu ci gaba in ya so idan munasaba ta zo a yi ishara gare su tunda kuna da littafin za ku karanta shi to bari dai sai sati mai zuwa yanzu mu ci gaba kawai to a za mu shiga ai wannan wata matsala ce in muka tsallake nan wajen mun tsallake jawabatul jarhuwar ta'adil za mu shiga matsalar a ta'adil to mu karasa mu karasa baitin na'am a bisa maganar da take ita ce mafi inganci يستثنى من تقديم الجرح على التعديل سورتان ana togace a sura guda biyu a daga ka'idar kaddamar da suka akan hukunci akan rawi da cewa fika ne بينهما المصنف بقوله waɗannan surori guda biyu su ne imam suyuti ya bayyana su da faɗinsa فإن فصله idan ya rarrabe ai al- na'am أي المؤدب idan wato mai yin ta'adil mai yin tawfiq idan yayi tafsil wato ya rarrabe كأن قال الجارح kamar idan mai suka ya ce إن هذا الراوي قد زنى wannan rawin yayi zina فقال المؤدب sai mai yin ta'adil ya ce عرفت ذلك na san haka ولكنه منه تاب amma ai ya tuba daga wannan laifin أي قد تاب من ذلك الزنا ma'ana ya tuba daga wannan zinar وحسن توبته وحالته kuma tubansa da halinsa ya- ya ya gyaru ya kyautata أو أين الجارح سببا لجهله ko kuma mai yin suka ya ayyana dalili da ya sa ya soke shi فنفاه المعدل sai shi mai adalta mai mai yin hukunci da adala ya kore shi بوجهه bi wacihi da fuskarsa أي بطريق النفي المعتبرة da wa- wato ya wato ya kore shi da hanyar korewa wadda take a bar yarda a cikin a, korewar لم يقدم الجارح في السورتين to a cikin waɗannan sura guda biyu ba za a kaddamar da maganar aljarihu ba بل قدم من ذكاه فيه bal bar sai a kaddamar da wanda ya yi masa taskiya wato wanda ya tsarkake shi fihi ma a cikin surorin guda biyu لأن معه زيادة علم domin tare da shi akwai ƙarin ilimi هذا ظاهر سميعه هنا wannan shine zahirin abin da shi almusannif ya yi a wannan waje لكنه في السورة الثانية amma a cikin sura ta biyu مخالف لما في التدريس ya saba da abin da ke cikin tadribin rawi من أنهما يتعارضان na cewa ya ta'araban suna yin sabani
وعبارته tunda ai ko ya bayyana sabab din in ma ya bayyana sabab din ya- a, in ya bayyana sabab din shi kuma wannan mai mu'addil ya kora wannan sabab din duk da haka dai ya ta'arada Mm.
وعبارته بعد النقل الأولى عن الفقهاء ibararsa bayan ya ci- bayan ya nakalto sura ta farko daga malaman fikihu ويستثنى أيضا sai ya ce kuma ana toga cewa har wa yau ما إذا عين سببا idan idan ya ayyana sababi dalili na suka فنفاه المعذب sai mai adaltarwa ya kore shi بطريق معتبر da hanya ta hanya wadda take a bar yarda da ita بأن قال قتل غلاما ظلما kamar ya ce ai ya kashe wani yaro bisa za- a- a- zalunci يوم كذا rana kaza وقال المعذب sai almu'addil ya ce رأيته حيا بعد ذلك ai na gan shi yana raye bayan nan yaron da aka ce ya kashe eh
أو كان القاتل في ذلك الوقت عندي ko kuma ai wanda ya kashe shi a wannan lokacin yana wajena فإنهما يتعارضان to ya ta'aradan wa'annan hukuncin za su yi ci- za su ci karo da juna انتهى intaha kaga sabanin wancan maimakon a kaddamar da maganar mu'addil a tadrib ya saba sai ya ce a'a suna nan dai akan babin su na ta'aro saboda haka sai an nemo wani murajji wani abu da zai tarji saboda ziyadatu ilm domin wanda ya jira ya hangi abin da mai yin ta'adili bai yi ba tunda al'adala ai shine al'akhdhu bi zahiril hal ko ba haka ba tun yana sallah ba a san cewa ya taba ya- ba a taba ganin sa yana kaba'ir ba ba a taba ganin sa yana isra yana abin da zai saba mutuncin sa ba amma wanda shi ya taba ganin sa kullum ana zaune a masallaci kawai ake haduwa wani kuma ya yi tafiya da shi da aka yi tafiya da shi sai ya gan shi abin nan yana ta shan sigarinsa ko ya gan shi a sabon gari wanda to kaga wanda yake ya je ya hangi wannan yana da ziyadatul ilm ko to shi yasa ake kaddamar da aljar al ta'dil musamman amma da sharadin ya bayyana sababi in ya bayyana sababi shi yasa aljarhul mufassar ake nufi aljarhul mufassar shine sharadi in ya bayyana sababi shi yasa ai almizzi yace idan bai bayyana sababi ba yuqaddamu ta'dilul mubham to amma shi ma laysa ala itlaqihi dukkanin surorin sai an kayyade su da bawabitul jarhi wat ta'dil insha Allah insha Allah za mu karanta su na'am Mm. a cikin albadarul lamiya
قلت إذا مؤذن النفاذ
idza mu'addilun nafas nafasabab عينه الجارب نفيا مقنعا ta'arada wa in yakun qad aqla'a wa hasunat tawbatuhu faqaddima bidhaka shaykhan فئمنا قد جزم bidhaka shaykhan faqihuna qad jazama فئمنا قد جزم
faqihuna nan ni dai yace mu Eh, nan bi kawo ba wannan a duba badrul lami'a din nan mana mutu idza mu'addilun nafa sabab nace idan mai yin ta'adili ya kore sababin da aka yi jarhi da shi ayyanahu aljarihu nafiyan muqni'a wanda shi aljarihu ya ayyana shi to kuma shi almu'addil din ya kore shi nafiyan muqni'a korewa wanda yake mai bayar da wato gamsuwa ta'araba sai a hukunci da cewa sun yi cikaro da juna sun yi ta'aru ba za a ce za a kaddamar da qaulul mu'addil ba anan kamar yanda zahirin abin da yace a cikin wannan baitin wa in yakun qad aqla'a idan kuma yayi iqla'i ya dau ya bar wannan zunubin da aka soke shi saboda shi wa hasunat taubatuhu kuma tubansa ya kyautata faqaddima to ka kaddamar da wato maganan al-mu'addil bidaka shaykhuna faqih bidaka shaykhan faqihuna qad jazaba wannan baitin bai yi ba da wannan malamin mu bidaka شيخ فقهنا yawwa haka ba haka ne ba haka yau bidaka shaykhuna bidaka shaykhu fiqhina qad ko kuma faqihina bidaka shaykhu amma shaykhu shaykhu fiqhina a a amma wannan maganar za ta yi shaykhu fiqhina malamin fiqhin a a bidaka بذاك شيخنا فقيها قد ج- بذاك شيخنا فقيها جزما بذاك شيخنا فقيها قد- جزما in aka yi haka aka cire ɗanɗin watakila zai bidaka shekuna faqihan shi ma kuma za ka cewa shekuna faqihan hala kaunihi faqihan kenan kuma dai ta koma gidan jiya na bari mu gani in sa- in sun samu mana badrul lami din sai mu gani shine ayi faɗa bi zaka shaykhu fiqhina qad jazama tadabbar yace to kai tunani akan wannan to almuhim a wannan tafsil din da shaykhna Abdul Aziz Al-Abdul Latif rahmatullahi alaihi ya kawo shine abin i'timad cewa ta'arudul jarh wa ta'dil dinnan idan ya zamanto a daga a a akthar min imam in akthar min imam to al-asl za a kaddamar da al-jarh al-mufassar ala ta'dil al-mubham amma wannan ba a sake shi haka ba kaidi ba ana kayyade shi da dawabitul jarh wa ta'dil dabit abinda ake nufi da dabit shine ka'ida wadda take juz'iyya da yawa za su haɗu amma ba ka'ida kulliya a ko'ina ba a babi mu'ayyani Mm. kamar za ka iya cewa a babin alwala in kana da wata ka'ida a babin alwala ba za ta zamanto ka'ida ba ka'ida ita ce wadda take ta haɗa alwala sallah zakka mu'amala duk gaba ɗaya amma idan a babi guda ne to shi ake ce ma dabit shi ne babin to tun da a babin jarhuwar ta'adil ne shi yasa ba a ce kawa'id na jarhuwar ta'adil aka ce bawabin wato waɗanda suke ƙayyade abinda aka sake shi ba ƙaidi su fitar da wato abinda yake kowace jizuya za ta shiga ƙarƙashinsa to waɗannan dawabi ɗin fa'idarsu don su ƙayyade maka wannan ƙa'idar idan aka samu ta'arudul jarhi wa ta'adil yaya za a yi to kafin kai hukunci sai ka duba waɗannan dawabi ɗin to kaga ya kamata ka san su ya kamata ka san su to nan shine bigiran da ya kamata a san su kuma wani ya ɗaya daga cikin ziyadar da malamin mu yayi a wannan ilimi da ya harraro wannan dan babu shi a cikin sauran tafai yawanci irin su sahawi sun an ambace shi a cikin tafa a cikin fatahul mughir sun dan an ambace shi amma yanda ya harrara su ya- ya tantance su wannan ya kwaso ne daga cikin tafan tarajim da tafan jarhuwar ta'adi yasa yake da muhimmanci a na'am Bukhari ne ya turo.
ya turo shi to Allah ya saka masa da alheri ashe yana tare da mu Yana tare da mu.
to Allah ya saka da alkhairi Bukhari a to zami a dawabit din ko ba za ta gura wannan ba a wajen lamirin eh dubo mana badrul lami din dubo wajen aljarh wa ta'dil bar kafin nan sai na a tana cikin babin jahala a eh walaysa fil adhari ta'dilan idza saboda haka wannan istitrad ne saboda haka wannan inda zamu tashi nan zai zama to shine darasi na 40 kenan ko Aha. Ah, wannan in yaso sai mu yi shi ya zama to cewa wannan istitrad ne ayyanahu al-jarihu nafyan muqni'a ta'arada wa in yaqul qad aqla'a wa hasunat tawbatuhu faqaddima bidhaka shaykhan fiqhuna qad jazama بذاك شيخا فقهنا قد جزم شافي نعم سند بيار بذاك شيخا فقهنا قد جزم بذاك شيخا فقهنا قد جزم إيه. بذاك شيخا فقهنا قد جزم نعم سوبيو سمو da haka wannan sai a sharhi a ga da wa wa yake ishara gare su Mm. sai an je wannan me yake da suna a shi asalin littafin jam'ul jawami mikala wannan litta- usul ne Mm. amma dai da lafzin bi za ka shaikha fiqhina to kaga irin kasalar kasalar malaman ta haƙiƙi kaga wannan wanda ya ta haƙiƙin wannan ya ce ya yi haƙaƙahu wa kharraja ahadithahu wa babata nassahu kaga alal kal ayya koma littafin ya gani qad jazama bidaka shaykha fiqhina qad jazama to ka gani su wane ne shaykha fiqhina wai zai je dubo mana jam'ul jawami wannan matsala a cikin jam'ul jama- jawami ya gano mana shaykha fiqhina dinnan hmm? hmm? Malam Bashir
Ta'ayin ya zo. An ayyana.
to Insha Allah zai yi.
insha Allah Allah ya to kun- kun bude dawabitul jarh wa ta'dil yana cikin waya ko to yana cikin waya ya malam muktar zai yi na san shi bai imani da asal littafi a cikin waya ba amma ai kana da littafin ina da damu Mm, ina yake na hada da hada zuwa shi na ana ana ana ana muraja a kan yadda to to ku je ku bude shafi na 46 wato dole mu rinka yadda da abinda ya- yanzu kun ga lokacin da aka yi madaba'a sai da aka yi shekaru ɗaruruwa waɗansu malaman musulmi suna ce ba sai da madaba'a ba ba sai da abu ga littafi a madaba'a ba wallahi kwa yamma watakila waɗansu za su ga nan mu waɗansu arna-arna ne muna karatu cikin wato wannan abin dole mu canza shi mu rinka duba nazara ta fikihu irin ta malamanmu magabata kun gaya ɗaya daga cikin kyawawan abubuwan da da sheik ibrahim iyas ya kawo ƙasar nan fa lokacin da ake ta musu akan sa ƙur'ani a cikin rediyo malaman zaria da malamanmu na tsoro sun ce bai halatta ba kafirci ne eh sa ƙur'ani karatun ƙur'ani a cikin rediyo fatuwar da ake kin lokacin sardauna sai da wata ran ya zo shi ne ya fatawa to sannan mutane da yawa suka yadda amma dai na wannan na rediyo din nan an yi rigima sosai mai su malam na iya na Zaria da ma'aji sa a rediyo ba sa karatu a rediyo ta ce kafirci ne sai a yi mamaki wa an yi to kun gani wajen? ta ala jamus da bismillah to ayal mai jamu bai gano ba tukuna shafi 46 mishkilan ba zai wadatu ba ne amma tun da saboda yanzu kagal tafan da aka kawo maktabar katon 86 maktaba guda ce fata wani bawan Allah kagan aka ɗakin ba zai cinye ba gaba ɗaya har kuma a samu wajen da za a yi karatu sai dai insha Allah a hankali taƙila nan kwaye shi za a yi sai a ɗora wani hawa sama insha Allah ka gani? eh? min da wadi ɗaljarhi wata adil? نعم ومن ضوابط تعارض الجرح والتعديل daga cikin ƙa'idodi da suke ƙayyade cin karon aljarh والتعديل wato idan suka zo daga akthar min imam ƙa'ida da ake lura da ita yayin da jarh والتعديل suka ci karo da juna ana kaddamar da jarhi da aka fassara shi akan ta'dili ana kaddamar da jarhi da aka fassara shi akan ta'dili kuma ana kaddamar da at-ta'dil ala al-jarh al-mubham wannan shine kaida at-ta'dil ana kaddamar da shi ala al-jarh al-mubham wanda ya jarh al-mubham ba za a ba za a kyale ta'adil ba sai a kaddamar da ta'adil sai idan ya fassara jarhinsa ko ba haka ba wannan shine ka'ida shine wannan wannan shine ka'ida taqdimul jarh al mufassar ala ta'dil al mubham wa taqdim al ta'dil al mubham wa taqdim al ta'dil ala al jarh al mubham na'am walakin hada sai dai wannan ka'ida akwai waɗansu iyaku akwai waɗansu bawabit waɗansu wato ƙananan ƙa'idodi da suke ƙayyade shi masu yawa waɗannan ƙa'idodi ana samun su a cikin tsakankanin maganganun manyan malamai yayin da ake yayin da ake yin au da ake auna ake yin ake aunawa tsakanin ra'ayoyi da suka saba a cikin wato cewa rawi fiƙa ne ko cewa shi da'if ne to daga mafi muhimmancin waɗannan ƙa'idodi su ne ga sunan ƙa'ida ta farko babit na farko abbabit na farko lura da hanyar da wato mazhabar malamai manya wajen jarhinsu da ta'adilinsu in suka yi wato kowane malami na da manhaji da yake bi mazhabarsa domin su malaman jarhuwar ta'adil din nan kashi uku ne ya za ka san manahijul a'imma yawanci ana sani ne ta hanya biyu imma bil tawsis a ce wani manhajinsa kaza ne kamar yadda suka ce ibnu ma'in ya ta'annatu fil jarh ta'annuti gare shi hatta ko kuma a cewa ne wato ya sifu fiƙa fiƙa ne amma sai kawai ya ce bai komai ba hanya ɗaya ke tausis min al'a'imma na biyu kuma yanzu waɗanda suke ƙoƙarin su bincike don akwai waɗanda malamai waɗanda ba a faɗi manhajinsu ba to yanzu sai ka ga a addirasatul mu'asira yanzu sai ga wanda daga cikin ɗaliban ilimi ko a masters ɗinsa ko a phd ɗinsa sai ya ɗauki malami guda ɗaya ya yi istikra'in maganganunsa ga baki ɗaya na jarhuwar ta'adil duk inda ya jarhuwar ta'adil a duniya ya yi istikra'i ya tara su kuma kowace magana tasa sai ya muƙarana da sauran malamai sai ya ga da wa ya fi dacewa in ya fi dacewa da mutashaddidun sai ya ce to shi a ijtihadin sa wane mutashaddidin eh ya ilhaqin sa wato dirasa wanda yake zai yi kokarin sa wanda za a iya muwafaka da shi za a iya kin muwafaka da shi na'am to a su manahij din nasu su ma- malaman jarh wa ta'dil aimatul jarh wa ta'dil an kasa su kashi uku kashi na farko eh talatati aqsam kashi uku na'am man huwa muta'allimun bil jarh wanda yake tsanantawa a cikin su a cikin jarhi a cikin sukan rawi
mutatabbitun fi ta'dil yana neman tabbata yana neman sai ya bi kwakwaf kafin ya karbi rawi ya ce adali ne Mhm. yaghnizu rawi haga wato mushkilan electronics kuma kenan na'am yaqbidu rawi bil ghalqatayn wa salat yana sukan rawi idan ya kuskure biyu ko uku kuskure biyu ko uku sai ya ce wannan yukhti fiqa da'if wa yubayyinu bidhalika hadithan ya zamanto ya ta- ya- ya raunana hadisinsa da wannan da wannan galtsa biyu ko uku din
wa min haula to daga cikin waɗannan masu yin haka shu'batu bil hajj akwai shu'batu ibn al-hajjaj
mata sanad miya wa 60 eh eh ku rinka kula da tawarikh din su shu'batu ibn al-hajjaj amirul mu'minin al-ataki al-wasiti
wa yahya ibn sa'id al-qattan da yahya ibn sa'id al-qattan almajirinsa almajirin shu'ba shi ma shi ma ah, mata mi'a wa thamaniya wa tis'in Mm. shekarar da ibn uyayna ya rasu ibn uyayna ma mi'a thamaniya wa tis'in ya rasu da abdurrahman ibn mahdi duk shekara da suka rasu wa yahya ibn ma'in almajirin al-qattan yahya ibn ma'in abu zakariya shi ma mutashaddid muta'annid 233 wa abu hatim al-razi وابو حاتم الرازي آه، mata da yake نعم، احمد بن ادريس مات 277
wal nisa'i والنسائي النسائي امام النسائي احمد بن شعيب النسائي salatu ya wa salatu توفي 303
ba
to m- ah, k- kashi na ah, daga cikin ah, ah, nan ya kara a cikin sharhinsa ya ce abu ishaq al-jawzajani fi jarhihi li ahli al-kufa da ah, ibn khirash al-baghdadi fi jarhihi li ahli sham Eh, al-jaw- al-jawza- al- al-jawzajani saboda ah, ah, wato kiyayyarsa ga tashayyo da shi'anci to idan ya zo yana magana akan mutanen kufa kun san kuma mutanen kufa saboda can sai na ali yake sun tasirantu da shi'a da yawa daga cikin ruwatsunsu har irin asatinun riwaya irin su a amashma raunana su yake to haka shi kuma ibn khirash shi kuma munharif akan ahlus sham to shi ma kuma inda aka ce mutum dan sham ne sai na- yana tuhumar su da nasibanci saboda haka shi ma dan kuskure kankani sai ya sifin rawi nan a cikin ah, ta'alik din sai fada to ku- ku- kun- kun gane wannan dan haka kaga ko da ke dai daga baya zai gaya mana menene natijar sanin manahijul a'imma din nan amma ku gane cewar mas- malamai da suke jarhuwar ta'dil ba tsari ɗaya suke bi ba akwai wannan makarantar makarantar tashaddud akwai yan akwai ƴaƴanta to ga sunan wato ma'ana akwai malamanta ba za a ce ƴaƴanta ba na'am
man huwa mutadilun fi tawfiq wanda yake tsakatsaki wajen amintar da rawi wajen tawfiqi munsifun fil jarh mai insafi mai adalci wajen jarha wato ba zai tawaye ba zai a a ba zai a dan kuskure daya biyu ba zai sa ya- ya zubar da rawi ba wa minhu sufyan daga cikin su akwai sufyanu thauri al-mutawaffi almutawaffa sanat mi'a wahid wa sittin kaga qarinin shu'ba ne saboda kaga a tabaka shu'ba akwai mu'tadil a- a- akwai mu'tadil akwai mutashaddid shu'ba mutashaddid sauri mu'tadil na'am wa abdurrahman ibn mahdi al-anbari al-mutawaffa sanat 198 shi kuma qarinin yahya al-qattani saboda a tabaka ɗaya suke wannan mu- mutashaddid wannan mu'tadil Mhm.
وابن سعد da Muhammad ibn Sa'ad shi ma yana cikin mu'tadili a tabakar Yahya ibn Ma'in
32 na'am mm.
وابن المدينة da Ali ibn al-Madini Ali ibn Abdullah al-Madini
240 234 والإمام أحمد duk tab- eh, da- eh, tabakar su da mutashaddid ne Yahya ibn Ma'in ba amma Ali ibn al-Madini mu'tadi wal Imam Ahmad Ahmad ibn Hanbal 200 mi'at- al-mutawaffa 241 والبخاري والإمام البخاري محمد بن إسماعيل المتوفى 256
وأبو زرعة وأبو, وأبو زرعة الرازي 240
264 وأبو داود da abu dawud da sijistani 275 na'am وابن عدي A- a- a- wa wa ibn adi abu ahmad ibn adi al-jurjani ne kamil 365 والدار قطني wa darqutni ali ibn umar 385 to waɗannan kun ga dun mu'tadilu kun ga sun fi yawa Ah. jim من هو متساهل wanda yake mutasahil mai sassautawa مثل misalinsu أبي الحسن abdul hassan أحمد بن عبد الله ahmad ibn abdullah al-ijili mai kitabu thiqat
261 هجرية Mm.
وأبي عيسى الترمذي da abu isa tirmidhi 279 Mu- muhammad ibn isa ibn saura 279
وابن وابن حبان hibban abu hatim muhammad ibn hibban al-busti sahibu sahih 354 to shi fi tawfiq ne amma fi jarhi mutashaddid kuma shi ibn hibban manhajinsa a wajen tawfiq mutasahil amma a wajen jarh mutashaddid to da ka dole a kula da wannan
والدار قطني wadda qutni shi ma an ce mutasahil ne 300 fi ba'd shi yasa yace fi ba'd al-awqat a waɗansu lokuta Mm. eh
وأبي عبد الله الحاكم da Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi 405 sanatu 1405 وأبي بكر الهيثم البيهقي al-Baihaqi da Abu Bakr al-Baihaqi 400.
al-mutawaffa 458 وفائدة هذا التقسيم
to fa'idar sanin wannan kashe-kashe النظر في أقوال الأئمة duba yin tsokaci a wato maganganun manyan malamai عند إرادة الحكم على الراوي yayin da ake niyya yayin da ake nufin ai hukunci akan rawi
فإذا جاء التوثيق من المتشددين idan at-tawfiq hukunci akan rawi da cewa fiqa in yazo daga mutashaddidin to yaya kamata kai فإنه يعض عليه بالنوازل to wannan sai a kama shi a rike shi kankan da turadin hakora mai tsanantawa ma ya ce ya yadda da shi ballantana wanda yake mai sassauci ko ba haka ba rawin da za a ce irin su alkattan sun yadda da shi a cikin tashaddudinsu wanda galba ɗaya galba biyu sai su sa su a- a- su- su kifar da rawi amma ya zama to ya tsallake ya tsallake rariyarsu to kaga wannan sai ka rike shi kamkam بشدة تثبته saboda tsananin tasabbutin su neman tabbata su neman daidai dinsu fit tawfiq wajen hukunci da fiqa
إلا إذا خالف الإجماع to sai dai idan ya saba ijma'i على تضعيف الراوي akan raunan rawi wato almutashaddid idan aka samu rawi kowa ya ce fiqa ne shi kadai kuma ya ce wannan da'if ne to nan ba za a karba ba sai a ce a wannan tashaddudi yayi dama an dama me kake tsammani gare shi kowa ya yarda da shi zaka dauka wanda yake mai- mai mai tsanantawa irin sa zai yarda da shi sai ya saba ma kowa sai a dauke shi nan ba za a karba ba wajen tabi'i na'am kada su yi kunci haƙi ne shi shi yana ganin shi shine a wurin da yake ganin cewar
eh eh ai ma'ana in yayi hukunci akan rawin da cewa da'if ne wanda an yi ijma'i akan cewa fiqa ne to ba za a karbi maganarsa ba sai a dauke shi akan cewa wannan tashaddudi yayi ka gani yanzu kamar a ce an samu rawi kowa ya ce masa fiqa ne wani ya ce laisa bihi ba'as wani ya ce shaykhun salih wani kuma ma ya ce fiƙatun sabt amma shi kuma sai ya ce da'if to sai a ce ta yaya za a yi kowa ya haɗu akan yarda da shi shi kuma da ya saba ya ce mai rauni ne to haka sai a ce wannan tashaddudi yayi wato sai a ɗauke shi a babin tashaddud me yasa me ya ɗauke shi a babin tashaddud ba za a karɓa ba na'am أو كان الجرح مفسرا لما يجرح ko kuma ya zamanto aljar a sukan da ya yi an fassara shi ko kuma aka yi masa aka yi marawin suka da aka fassara aka fassara shi kuma da abin da yake zai tabbatar da suka din فإنه يقدم على to sai a kaddamar da shi akan tawfiqin wato ko da su mutashaddidun din sun yi jima'i akan ala tawfiqir rawi sai aka samu aljarh mufassar ba za a ce wannan mutash- wannan mutashaddidi kuma ya yadda da rawi ba za mu karɓi maganar su ba ba za mu karɓi maganar wanda sai a kaddamar da jarhul mufassar tunda ya fassara shi da abin da yake kuma ya jira
ولكن إذا جره أحدا من الرواة to wannan yana bayanin hukuncin idan suka ah, wasaka rawi kenan Ah, ah, amma idan jarrahu ahadan minar ruwa idan suka yi jarhi ga ɗaya daga cikin masu riwaya
فإنه ينظر to wannan sai a duba a gani هل وافقهم أحد على ذلك akwai wanda ya muwafaka akwai ɗaya daga cikin malamai da ya muwafaka da su فإن وافقهم أحد على ذلك التضعيف idan aka samu wani ya yi muwafaka da su akan wannan raunanawar da suka yi marawin
ولم يوثق ذلك الراوي أحد من النطاق kuma babu wani daga cikin hazikan malamai da ya ya yi taufiki ga wannan rawin فهو ضعيف to wannan da'ifi ne kaunan wahida na'am وإن لم يوافقهم أحد على التضعيف idan kuma babu wanda ya muwafaka da su akan raunana wannan rawin فإنه لا يؤخذ بقولهم على إطلاقه to ba za a karɓi maganar su ba ala itlaqihi ba tare da a, ba za a sake ba za a ɗauki maganar su ba mutlaqan ولكن لا يؤخذ إطلاقا amma kuma duk da haka ba za a zubar da maganar su ba ta kowace fuska Allahu akbar Allahu akbar
بل إن أعرضه توثيق من معتبر to i- bar- bari idan dai aka samu tau- hukunci da tausiƙi daga wanda ake aminta aka ake lu- wato ake karɓarsa ya yi mu'araba da shi ya yi saba ma hukuncin da suka yi akan rawi da cewa da ifi ne ولا يقبل ذلك الجرح to ba za a karɓi wannan jarhin ba إلا هو السابق.
sai sun bayyana sai sun fassara shi sun faɗi sababi وإذا قال ابن معين da haka idan ibn ma'in ya faɗi في راوي akan rawi إنه ضعيف wannan rawi da ifi ne فلا يكفي أن يقول ذلك baya ba zai isa ba ya faɗa haka ba tare da bayanin sababi ba ga wannan ah, raunana shi ɗin da ya yi wa gairuhu kad wasaqahu alhali waninsa daga cikin malamai ya ce fiƙa ne bal mislu hadha rawi ya bal mislu hadha rawi توقفوا في تصحيح حديثه bar so shi dai irin wannan rawin ana tawakkufi wajen inganta hadisinsa ba za a ce hadisinsa sahihi ba ne وهو إلى الحسن أقرب to ya fi karkata ya zuwa ga hadisi hasan كما قاله الحافظ kamar inda alhafizu zahabi ya faɗa kaga da ibn ma'in ya ce da'if ne amma an samu wani ya wasaka shi to ba za a karɓa ba sai ya fassara a in dai wani ya riga ya wasaka shi ba za a karɓa ba sai ya fassara in ya fassara shi kenan in ko bai fassara ba ba za a karɓa ba mutlakan ko ba za a yi raddin sa ba mutlakan sai dai zai tasiri akan rawi ya ta ce wani ka'ida a sani na'am sani ya rinjaye wancan wanda ya wasa kashin ma dole sai ya sauko da shi zai zai shine ai yayi tasiri akan rawi duk da wani ya wasaka shi ba za a dauke cewa tika ne alal itlaq ba kuma ibn ma'in ya ce da'if ne ba za a dauke cewa da'if ne alal itlaq ba sai a sa shi baina baina na'am وإذا جاء التوثيق من المتساهلين to idan ku tawfiqi ne yazo daga masu sassauci فإنه ينبغي to sai a duba shi هل وافقهم أحد من الأئمة al'akhari al'akhirin akwai wani daga cikin sauran malamai da ya muwafaka da su ala zalika akan wannan hukunci na cewa fiqa ne Mm.
فإن وافقهم أحد idan wani idan wani yayi muwafaka da su أخذ بقوله to sai a karbi maganar su
وإن فرد أحدهم بذلك التوفيق idan kwa ɗaya daga cikinsu shine ya kaɗaita da wannan hukuncin na fika a kansa فإنه لا يسلم له to ba za a sallama masa ba فإن من عادة للكان domin daga cikin al'adar ibn hibban wanda ɗaya daga cikin mutasahilin ne توثيق المدارس tawfiqal majahil majhuli sai ya ce masa fiqa saboda shi ka'idarsa ce afiqa man yu- man lam yu'raf bi jarh kowane musulmi fiqa ne tunda ba a san shi da jarhi ba Mm, to haka in dai an san rawi an samu mutum ɗaya yayi riwaya daga gare shi ko mutum biyu to wannan ya nuna cewa fiqa ne Na- yana wan- a, wannan shine ka'idarsa ita ce ka'idarsa ta asali na'am وأما الجرح idan ku suka yi amma jarh daga masu tasahul فليسوا فيه على منهج to واحد su fa ba a tsari ɗaya suke ba بل منهم من يتفاعل مع الضعفاء أيضا a daga cikinsu akwai wanda yake tasahuli tare da addu'afa duk da yake kama- a- a- kamar yadda yake tasahul tare da astiqat yana kuma tasahul tare da addu'afa me tasahul nasa tare da addu'afa wanda yake da'if ne sai ce laysa bihi ba'as wanda yake matruk ne sai ce da'if Eh, abinda aka ce ba za a karɓi ruwa ya sau ga baki ɗaya shi ku sai ce a ba komai da da'if ne da ɗan rauni ne ka na'am
وأما- kal'ijili kamar al'ijili eh ومنهم من يتعلم أحيانا a daga cikin su akwai wanda yake ta'annuti wani lokaci كابن البحر kai ibn hibban Eh, yana ta'annuti wajen jarh التألف على ثمان wato yana tsanantawa shine tashaddud kenan eh at-ta'annut wa tashaddud duk ma'anar su daya
ولذلك يتعقبه الذهبي على التعنت dan haka ne zahabi yake masa ta'aqubi yake bibiyan sawunsa a wurare da yawa
واما المعتدلون ka gani kamar yace ibn hibban rubbama qassaba thiqa hatta ka annahu la yadri ma yakhruju min ra'sihi kai zahabi ka gani amma ibn hibban fa innahu khassafun qassab na'am wa amma al-mu'tadilun
آه، نعم المنصفون su kuwa al-mu'tadilun wanda suke tsakatsaki al-munsifun masu adalci فانه يعتمد على to اقواله su kam ana dogaro akan maganganunsu في الحكم على الروايه wajen hukunci da suke akan masu riwaya والجرح والتعنت sawa'un sun yi hukunci na jarhi ne ko ta'dil ما لم يعارض توثيقهم bi jarhin mufassar matsawar tawfiqin su da suka yi bai zamanto ya ci karo da jarhi da aka fassara shi ba خال من التعنت والتشدد kuma jarhin nan da ya zamanto ya ya wofinta daga ta'annuti da tashaddudi ba tsanantawa فانه يقدم على التوثيق to a lokacin nan sai a kaddamar da shi akan tawfiqi ko da kuna mu'tadilun ne wannan shine ka'ida kuma shine fa'idar sanin wannan saboda haka kaga idan zaka yi shi yasa yadda ake yin wato idan ka tara maganganun da malamai suka yi akan rawi an fahimta in aka samu rawi sai ka tara duk maganganun da malamai suka yi to sannan sai ka zo ka yi tebur guda uku المتشددون المعتدلون المتساهلون kai na hudu kuma al'akharun ko al'akhirun wanda ba a san manhajinsu ba kenan sai ka zo ka dauki sai ka duba tabakar farko tabakar shu'uba da sufyanu sauri akwai magana sai ga- sai ka bi su tabaka tabaka ga abinda mutashaddidun suka faɗa ka fara tun daga irin shu- su shu'uba har sai ka kai su wato har sai ka kai zuwa ga su abu hatimin razi sai ka zo mu'tadilun ma ka dauke su ka fitar da maganganun su idan ka fitar sai ka ce menene kulasar maganar mutashaddidun akan wannan rawi menene kulasar maganar mu'tadilun akan wannan rawi menene kulasar maganar mutasahilun akan wannan rawi zan zo za mu yi wannan fa za ku yi kun ga ina faɗa haka ku rike za ku zo ku yi. kowa za a ba shi rawi ya je ya yi. je ya binciko ya fito ya so ya kawo eh wannan a shafi na 47 ko ko da takwas to shikenan subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu